sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana kuka lalubo a kan mita 49 da kuma mita 31 ko kilohas 6,170 da kuma kilohas 9,765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar tun in ko kuma a shiga daga shafinmu na intanet a gta gtahausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki. Sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC ke muku marhabin lale a wannan safiya ta Litinin biyu ga watan Fabrairu shekara ta 2026. Ga kanun labarai. Rundunar sojojin Najeriya ta ce ta kashe wani babban kwamandan Boko Haram da wasu 'yan kungiyar su goma a wani farmakin cikin dare a jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar. dakarun tsaron pakistan sun kashe 'yan tsagira 145 a ba ta kashin awa 40 da aka yi a bayan hare-haren bama-bamai da harbe-harben bindigogin da suka kashe mutane kusan 50 a lardin balochistan shugabannin iran sun yi gargadin cewar yaƙi zai barke a faɗin yankin muddin amurka ta kuskura ta kai mata hari sannan kuma ta ayyana rundunonin sojojin kasashen tarayyar turai a zaman na 'yan ta'adda a wani matakin ramuwar gayya kanun labaran kenan wannan kalaman na yas ne bisa ga abin da ke faru a cikin wannan kasa yanzu na yanayin da kasar take ciki na rashin tsaro rashin zaman lafiya da kuma sa'anin matsi na rayuwa ga talaka da rashin walwala da kuma duk wani abu da za ka duba na jin daɗi yau kusan ya gusance daga hange ko tsinka na talaka. Sanata Aminu Waziri Tambuwal daga jihar Sokoto za mu kawo muku hirarsa da Yusuf Aliyu Harande. Muna kuma tafi da shirin ga fili ga doki na Nasiru Adamu Elikaya. Bala Dahiru zai gabatar da labaran wasanni. Amma da farko sai ku gyara zama ga Ibrahim Alfahamed da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Rundunar sojojin Najeriya ta ce ta kashe wani babban kwamandan Boko Haram da wasu 'yan kungiyar su goma a wani farmakin cikin dare a jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar. Rundunar sojojin ta ce wannan kwamanda da ta kashe shine Abu Khalid wanda shine mataimakin babban kwamandan dakarun kungiyar a cikin dajin Sambisa. Sanarwar da rundunar sojojin Najeriya ta bayar. A jiya Lahadi ta ce Abu Khalid yana taka muhimmiyar rawa cikin kungiyar ta ta'addanci inda yake kula da tsara har-hare da samarwa da kungiyar kayan aiki a cikin dajin sambisa sanarwar ta ce ba a rasa ran wani soja ko guda ɗaya a wannan farmakin ba kuma suna ci gaba da kai hare-haren tumɓuke 'yan boko haram da na kungiyar iswap daga wuraren da suka yi tunga a cikin dajin sambisa da tsaunukan mandara da yankin Timbuktu da sauran wuraren da aka san suna ɓuya. Najeriya ta shafe shekaru fiye da goma tana yakar Boko Haram da kuma kungiyar ISWAP da ta balle daga baya a wannan rikici da ya kashe dubun dubatan mutane tare da raba miliyoyin mutane da gidaje da garuruwansu a yankin kewayen tafkin Chadi. dakarun tsaron pakistan sun kashe 'yan tsagira 145 a bata kashin awa 40 da aka yi a bayan hare-haren bama da kuma harbe-harben bindigogin da suka kashe mutane kusan 50 a lardin balochistan hukumomi a wannan lardi mai arzikin ma'adinai da ke kudu maso yammacin pakistan a bakin iyakarta da iran da kuma afghanistan sun miƙe domin yaƙar hare-haren da suka ɓarke cikin 'yan kwanakin nan. inda tsagiran suka zafafa kai hare-hare kan dakarun tsaro da fararen hula da kuma cibiyoyi. Ƙaramin ministan harkokin cikin gidan Pakistan Talal Chowdhury ya ce mahara da suka yi shiga fararen hula sun kutsa cikin makarantu da asibitoci da bankuna da kuma kasuwanni suka buɗe wuta a ranar Asabar. Haramtacciyar ƙungiyar 'yan aware na lardin ta Balochistan ta ɗauki alhakin kai hare-haren. waɗanda ta ce ta kaddamar da su ne kan dakarun tsaro a faɗin lardin an ga motocin da aka kona a wani caji ofis na 'yan sanda tare da kofofi da gine-ginen da suke ɗauke da alamun harbin harsasai a kwaita babban birnin lardin inda dakarun tsaro suka rufe tituna suka takaita zirga-zirga babban ministan lardin balochistan sarfras bukti ya ce an kashe jami'an tsaro goma sha bakwai da fararen hula 31 a har-haren 'yan tsagiran. Rundunar sojojin Pakistan ta ce ta kashe tsagira 92 a ranar Asabar, yayin da a ranar Juma'a ta kashe wasu guda 41. Bukht ya ce sun samu labarin cewa tsagiran suna kulla kai har haren shi ya sa suka kai musu farmakin rigakafi kwana guda kafin su kaddamar da nasu. Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Shugabannin Iran sun yi gargadin cewar yaƙi zai ɓarke a faɗin yankin muddin Amurka ta kuskure ta kai mata hari. Sannan kuma sun ayyana rundunonin sojojin ƙasashen tarayyar Turai a zaman na 'yan ta'adda a wani matakin ramuwar gayya. Amurka tana ta girka mayakan ruwa a yankin a bayan da shugaba Donald Trump ya yi ta barazanar kai hari kan iran idan bata yarda da cimma yarjejeniya kan shirinta na nukiliya ko kuma idan bata daina kashe masu zanga-zanga ba duk da wannan tankiya a tsakanin shugabannin iran da na gwamnatin shugaba trump dukkan sassan guda biyu sun nuna alamun cewa a shirye suke su koma kan teburin shawarwari yayin da kawayen amurka a wannan yanki irin su turkiya suka yi kiran da a sassauto da wannan tankirar. Kafofin labarai na gwamnatin Iran sun ambaci shugaban addini Ayatollah Ali Khamenei yana faɗin cewa duk da barazanar shugaba Trump cewa ya tura jiragen ruwan yaƙi zuwa yankin Iran ba ta razana ba haka su ma al'ummar ƙasar Iran ɗin ko a jikinsu. A wani mataki maras tasiri da ta ɗauka game da murƙushe zanga-zangar da hukumomin Iran suka yi kuma tarayyar turai ta ayyana rundunar sojojin juyin juya hali ta iran a zaman kungiyar 'yan ta'adda a ranar alhamis a wani martani a jiya lahadi ita kuma kakakin majalisar dokokin iran muhammad bakir kalibab ya ce su ma za su ayyana rundunonin sojan kasashen tare turai a zaman na 'yan ta'adda kuma hukumomi za su tattauna kan ɗaukar matakin korar wakilan soja na kasashen turai daga ofisoshin jakadancin kasashen da ke birnin tehran a yau litinin ake shirin bude babbar tashar bakin iyakar gaza ta rafa ga falasdinawa wadda aka rufe kusan shekaru biyun da suka shige isra'ila ta ce ana kan shirye-shirye na bude wannan babbar tashar iyaka da ta hada gaza da masar kafin yaƙi wannan tashar iyaka ita ce kaɗai akasarin falasdinawa suke iya amfani da ita wajen fita daga Gaza haka kuma ita ce muhimmiyar hanyar shigar kayan agaji zuwa wannan yanki. A rufe iyakar tun wajen watan Mayun shekarar 2024 inda sojojin Isra'ila suka riƙe ko kuma suka kama bangaren Gaza na bakin iyakar. Isra'ila ta ce za a buɗe bakin iyakar ne ƙarƙashin tsauraran matakan tsaro ga falasɗinawan da suke neman fita daga yankin da kuma waɗanda suka fita a farko wato farko-farkon yakin suke kuma son su koma ana sa ran cewa da yawa daga cikin waɗanda suke da niyyar fita daga gaza falasɗinawa ne marasa lafiya ko waɗanda suka ji rauni da suke neman jinya a wata ƙasa ma'aikatar kiwon lafiya ta falasɗinu ta ce akwai marasa lafiya su dubu ashirin da suke neman barin gaza domin jinya a waje ibrahim alfa ahmed aka ji da labari tsohon gwamnan jihar sokoto malam aminu waziri tambuwal kuma dan majalisar dattawan najeriya yanzu ya koka kan hali da 'yan najeriya da ƙasar take ciki Tambuwal ya furta haka ne a wata hira da yi da abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande. Wannan kalaman na yasu ne bisa ga abin da ke faruwa a cikin wannan ƙasa yanzu na yanayin da ƙasar take ciki na rashin tsaro, rashin zaman lafiya da kuma sa'anin matsi na rayuwa ga talaka da rashin walwala da kuma duk wani abu da za ka duba na jin daɗi yau kusan ya gusance daga hange kutsinka na talaka to idan kana wannan za a iya ganin cewar ai kana daga cikin waɗanda suka kai najeriya a halin da take ciki ko ko kana so ka cire kanka ne daga ciki ai kowa zai amsa sunansa ne eh allah cikin ikon shi da rahama shi da jinkan shi ya yi amfani da al'umma na mazabuna mazabuna ma'ana wato tun da na fara siyasa tambol keɓe inda zama dan majalisa kusan shekara goma sha biyu hannu na zama kakakin majalisa da kuma al'ummar jihar sokoto inda zama gwamna da kuma yanzu al'ummar kudancin sokoto da ke a sanata na kasance na hau waɗannan matakai zan ansa aikin da na yi ne da amana da aka bani idan mutum ya ɗauki misali ayyukan da na yi a lokacin da ke majalisa ni iya na wa tunani a matsayin na adam har sadda allah ya sa na zama kakakin majalisa tare da najeriya wanda shine mukami mafi girma da na rike a cikin sha'anin siyasa ai an ga abin da muka yi na ganin cewa ƙasan nan da demokuraɗiyyar nan an ɗaura su a turba wadda take da amfani ga al'umma ta hanyoyi da dama eh, haka kuma in ka koma ka dibi bangaren aikin da muka yi na gwamnati na daltasowa a jihar sokoto in ka dibi abin da aka samu da ayyukan da muka yi da magana tarbiyyantar da al'umma da riƙe amanar jama'a da kange kanmu ba mu amfani da matsin da Allah ya bamu mu gallaza mu mutane ba ina ganin da dama akan abubuwan da muka yi saboda haka ba na ce na fidda kaina bane amma ayyukan kowa su fidda shi kowa ta su tafi da shi ni gwargwadon hali abin da nake gani dama da na samu na amfani da ita al'umma sun amfani da ita kuma Allah ya taimaka gwargwadon hali muna ganin mun abin da ya kamata in ka hada da abin da ke faruwa yanzu misali ɗaya daga cikin mukamman da na rike kakakin majalisar tarayya me yake faruwa ko kuma me ya faru daga shekara 2011 da shugaban kasa goodluck jonathan yake shugaban kasa majalisar tarayyar najeriya tana ƙarƙashin jagoranci na majalisar wakilai ta kasa da abin da ke faruwa yanzu so ba na ce na fi da kaina ba amma ayyukan da muka yi su ne za su fi da mu a matsayin mu na shugabanni ka yi shekaru 60 da Allah ya raya ka a rayuwar duniya kuma ka yi sama da shekara 20 a fagen siyasar Najeriya idan aka duba za ga cewar ko da kai magana cewar ka zauna majalisa ka yi gwamna akwai mutane da dama da suke ganin cewar waɗannan shekaru da kai babu wani abu da za a zo a rubuta a ce ga abin da ka yi musamman a jihar sokoto za su iya cewa ai ba ka yi wata rawar gani ba kila wayansu wanda suka yi gwamna kamun kai sun yi waɗansu abubuwa da kila ake ganin kai ba kai ba menene kake ganin cewar ya bambanta ka da gwamnatinka da gwamnatin da suka shuɗe kamun ka shiga gwamnatin jihar sokoto har kuma kafita gwamnatin jihar sokoto mu da muka shigo gwamnatin jihar sokoto mun eh, ayyana da fahimta cewa sha'anin ilimi yana gaba a cikin ayyukan da zamu mu yi a jihar sokoto sha'anin kiwon lafiya sha'anin noma da sha'anin raya ko kuma gina bil'adama bisa ga samun ingantaccen ilimi ingantaccen tarbiyya cikakken lafiya da abin yi na samari da mata su ne muka saka a gaba idan ka ce za ka zo kana maganar ka auna abin da gwamnati ta yi musamman a yanayi irin na jihar sokoto akan cewa kila ko ka yi kwalbati nan ko ka yi hanya a nan titi to watakila ba ga gama fahimtar bukatun al'ummar jihar sokoto ba bukatun al'ummar jihar sokoto ko da muka zo fa shi ne sha'anin ilimi yana cikin wani hali mun sa kwamiti wanda ya duba sha'anin ilimi a jihar sokoto karkashin jagorancin gogaggin shaharun malamai na ilimi na zamani wanda suka fito mana da jadawali da kuma bayanai cikakki da jadawali na yadda za a ganin cewa sha'anin ilimi ya inganta a jihar sokoto haka ma sha'anin lafiya shi ma muka sa kwamiti haka ma sha'anin noma muka sa duk waɗannan bisa ga waɗannan rahotannin waɗannan kwamitocin na masana muka gina tsari da tafiyar da muka yi a jihar sokoto na shekara takwas. maza san so ku biyo ni yara da manya ku zo ku je ni ku zo ku zo ku zama da mini tsani wanda zan hau in yi bayani na cewa mun san kasar mu muna da kishi akan kasar mu kenan daga cikin hirar da Yusuf Aliyu Harande da Sanata Aminu Waziri Tambuwal. Kuna tare dai da sashin Hausa na tashar rediyon Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za mu kawo muku shirin ga fili ga doki da Nasiru Adamu Helika ke shiryawa ya kuma gabatar. Masu sauraron GTA Hausa Amurka ke magana barkamu da dawa sabon shirin ga fili ga doki wanda ke kawo zazzafar muhawara kan lamuran siyasa da sauran darussan yau da kullum. Shin APC na shirin mamaye dukkan jihohi ne ta hanyar yadda gwamnonin adawa ke sauya sheka zuwa APC? Sabuwar laimar adawa wato jam'iyyar ADC na cewa gwamnoni ba nuna lashe zaɓe ba ne. Don tamkar kasuwa ce inda yawan mutane ke sanya ta tasiri ba tarin rumfuna ba. Duk da aka siyasar Najeriya, gwamnoni na da tasiri wajen lamuran zaɓe da gaskiya ko da bi ta bayan fage. A ƙarshen makon jema gwamnan jam'iyyar PDP na jihar Taraba, Agu Kefas, ya yi bankwana da jam'iyyarsa, ya shiga APC. on Saturday, 31st of January, officially, officially, uh, we're going to have the ceremony of my official movement to All Progressive uh, Congress. So which you yourself you are aware. Ina shirya Asabar 31 ga watan Janairu 2026 zan sauya sheka a hukumance zuwa APC. Jihar Taraba na da yanayin zaman lafiya daidai gwargwado. Da haka, muke ganin za mu yi biki lafiya. in ji gwamna Kifas, wanda ya kayar da ɗan takarar apc a zaben 2023 sanata yusuf a yusuf yau kuma ga shi tsundum a APC. Shin me muradin ɗan siyasar Najeriya ne? Shin jam'iyya ce matsalar ɗan siyasar Najeriya ko ko hanyoyin lashe zaɓe ne kawai? mu shiga zauren muhawara inda ake fafatawa tsakanin mataimakin shugaban APC na Arewa maso yamma Garba Datti Muhammad da kuma jami'i na ofishin kasashen waje na jam'iyyar ADC mai gari Bello Kasimo waɗanda duk tsoffin 'yan majalisar wakilan Najeriya ne. Muhawara ta ɗau zafi tsakanin tsaffin 'yan jam'iyyar marigayi Buhari biyu wato CPC da ta narke. ku je ku ta hujja ku je ku ta hujjan ku amma dai ni abin da ba na so a ari bakin mutane a ci masa albasa in ka ce wasu tsiraru daga cikin ba ku ne tsiraru tsiraru yawancin wallahi dukan yawancin da yan kuɗi biyu ne a PPC. In ka ce da wasu yan tsiraru a CDC. Iya ce ku ne tsiraru ba ku san lokacin da aka su da aka hana su mukami su ci oh, gaba a wannan gwamnati sun yi fita. In ka ce haka ba su yadda. Shi na ce sakatare na jam'iyyar yana tare da ku. Wanne na wani jam'iyya? Gashi tuntuni ya fita, ai kuma bai tare ku da kuma. Oke in ya fita ba za mu sake haduwa ba. Mutane na haɗu mana, ya da ne mu ne shigowa kuke haduwa da su in ba shi ba ba kana jima mutum da zai iya kawo maka ba a yau. Cewa kake za ku karbi gwamnan Kano ba, ba alfahari kake da shi ba. Da ku yana da ku ne ba fita suka yi ba. an yi mun APC da su 2015 suka fita yanzu amma da ya kaso ba za ka kashi da mu ba ga ba wanda ya kuma duk wanda ya bar tafiya muka rabu da shi don wasu abubuwa yanzu suka shigo muna murna shigowa da su muna murna su muna murna za su tafiya da kuma insha Allah mu suna zuwa da kuna zuwa Allah kai mu lokacin siyasa ba eh. ba waɗanda ba su koma PDP ba kafin zaben 2015 gwamnoni eh. nawa lokacin suka tafi da PDP eh, suka sake dawowa don haka karban da kuke yi ba komai bane mu Allah Allah muke yi gwamnonin Najeriya gaba ɗaya su koma wurin ku Yawwa to ina zuwa a ah, mai gari bello ah, kasimu bari mu ma tambaya a mai gari bello kasimu bari mu ma tambaya abdiki sai kun yi in samu ɗaya honorable garba kana honorable garba bari mu dakata eh, bari ah, honorable mai gari akwai abin da ya faɗa nan bari mu koma bai tambaya mun ji wannan muhawara ka san eh. an haɗa dama tsoffin yan cpc <laughs> akwai bayanai da yawa watakila ina jin ah, eh, don allah ma dai ya karɓi rayuwar shi marigayi tsohon shugaba buhari da watakila za a kawo wasu misalai na waɗanda ah, suka zauna da shi suka yi wannan jam'iyyar dama ana cewa cpc jam'iyyar buhari to rabin mai garibin ka ce kuna murna ma duka gwamnoni su koma eh, jam'iyyar apc me kake nufi eh, ai dukkan su gwamnoni zaɓen da ya wuce gwamna nawa ne suka kawo jiyoyin su ne kam gwamnoni suna kan kujera suka fadi zaɓe a apc akwai su gwamnoni suna kan kujera suka gagara kawo shugaban kasa kuriyan jiyarsu su shugaban ƙasan kansa da jiharsa Lagos gwamna yana nan na APC suna da ministoci ba abin da ba su da shi amma sun fadi zabe ya nuna ma cewa gwamna baya iya hana talaka kuma baya sa talaka dole don haka zuwan su ba wani tasiri wasu ma eh, liability ne tafiyan su ya fi wa al'umma alheri don sun nuna inda suke talaka kuma zai dau matsayinsa honorable garba datti honorable garba ah, datti kaga ba a taba ko da yake an taɓa an so a yi haka dubu biyu da goma sha biyar inda gwamnonin pdp eh. nan ma suka dawo suka mara wa shugaba buhari bayan har allah ya sa aka ci wannan zaben ba zan ce ba taɓa irin wannan ba a zamanin da shi ba manga tukur yake shugabancin pdp idan wani ya fita daga jam'iyyar sai a ce allah ya raka taki gona to eh. nan idan muka dawo jam'iyyar apc Eh, har ma kana yankin kan nan ma na arewa maso yamma har shi gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf wanda shi ne gwamna ɗaya tilo na NNPP ma zai eh. koma wajen ku. Eh, dole dai mu yi murna da farin ciki nan Obi fa ya koma kaga murnan da suka yi da bikin da suka yi wai Obi ya koma ya koma ADC. To bare gwamna bare wanda yake suna da suna da mutane kamar da ka ba da misali 2015 a ɗakan da aka yi da gwamnoni da suka shigo ai kamar general ne a yaki dole kana da kwamandoji kana da GOs da brigade commander so waɗannan gwamnonin suna sabin haka ne don haka yau inda gwamna ɗaya zai fita koma cikinsa za ka ga bikin da za su yi da murna da za su yi da haka mu wannan gagarumin karuwa da muka samu muna murna kuma insha Allah alaman gagarumin nasara ne ke tattare da mu. Amma honorable ah, ba za mu hana mai magana yayin magana shi ba. Na'am. Eh. Eh mai girma da yake hada yake hada Obi da wani gwamna a Najeriya so ina gani bai san siyasa ba. Obi ne ya shiga takara ko kansila bai da shi ya ci jihohi goma sha biyu. Ya kari a goma sha biyu a rekod da FCT. Ya ci zabe a wayannan jihohin. Ya kada shugaban kasa Bola Tinubu a Lagos. Eh to, ai kamar da zai gwada ma 2023 ba ɗaya ba bane da 2023 wani wai ce zai tashi zai gwada ma zai ce wai obi zai gwada obi da wani gamna to ina gani bai san siyasa ba bai san me ake yi a yanzu ba ya ah, to kai ne kai ne da sauranka Kai ne ina magana kan siyasa. Yana magana na fi ka sanin siyasa. da ta wuce. Na fi ka sanin siyasa. Yanzu na ke kowane fanni ina girme ka siyasa. Na fi ka sanin siyasa. Kai magana na san abin da nake magana. Maganan ba ka girme ne a siyasa ba. Ka girme ne shekaru na yadda. A amma siyasa akwai. Yanzu ba kuna da profesor. Ina girme ka siyasa. Muna da profesor. Na ce ba an kirkira ga lecturer da ya kai shekara arba'in. Kana magana ba CCC kana magana kana yin da ne ba CCC ba. Na ce ba muna eh? da professor a Najeriya wanda ya kai shekara arba'in yana lecturing bai samu eh, eh, lecturer a university yana shekara talatin arba'in yana har yanzu bai samu professor ba. Muna da ɗan shekara talatin wanda ya zama professor So don haka karatun daban ne. Yanzu siyasan ba irin wanda kuka yi da ba yadda yanzu da kake magana Kano ganduje ba yana Kano bane yana gabna ya fadi zabe ko bai fadi ba masu wuraren mu dakata a nan makon gobe ma ci gaba da shiga zafin wannan muhawarar. A madadin hukumar GTA Hausa Amurka ke magana, Nasiru Adamu Elikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin. Ki cewa mu zama lafiya. wassalamu alaikum a gaida nasiru yanzu kuma ga bala ɗahiru da labaran wasanni za mu fara da tarayyar najeriya ne a gasar premier league mako na 24 inda aji aka fafata a waɗansu wasanni ƙungiyar ƙwallon kafa ta inugu rangers ta samu nasara kan kano pilas da ƙwallo biyu da nema sai kuma kungiyar kwallon kafa ta neja tanada suka tashi can jaras biyu da biyu tsakanin su da bendel insurance yayin ba a gida ta samu nasara kan bayansa da kwallo ɗaya mai ban haushi wiki tuwaris a bauchi sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta nasarawa united daga nan kuma za mu leƙa gasar premier league na ƙasar ingila shi ma wasan mako na 24 manchester united dai ta samu nasara kan fulham da kwallo uku da biyu nottingham forest sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da crystal palace aston villa ba su da daɗi ba brentford ta bi ta har gida ta doke ta da ƙwallo ɗaya mai ban haushi tottenham sun ta biyu da biyu tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta manchester city a la liga na kasar spain wasan mako na 22 ne aka fafata a jiya kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta raya balkano da kwallo biyu da daya sai kuma kungiyar kwallon kafa ta real betis suka samu nasara akan valencia da kwallo biyu da daya sai fi sun ta sufuli sufuli da celta vigo atlantico bilbao kuwa sun tashi can jaras daya da ɗaya da real sociedad a gasar Serie A na kasar Italy kuwa nan kuma ana wasan mako na 23 ne. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Torino ta samu nasara a kan Les da kwallo ɗaya mai ban haushi. Como sun sulhunta sifili sifili da Atalanta. Yayin da Cromenin sun sha kashi a hannun Inter Milan da kwallo biyu da nema. Kungiyar kwallon kafa ta Juventus kuwa ta lallasa fama da kwallo hudu da ɗaya. ta bundesliga na kasar germany inda ake wasan mako na ashirin a jiya stuttgart sun samu nasara akan freiburg da kwallo ɗaya mai ban haushi bushiyar dortmund sun doke kungiyar kwallon kafa ta hendhem da kwallo uku da biyu daga nan kuma za mu leƙa gasar liga na kasar faransa inda ake wasan mako na ashirin su ma a jiya kungiyar kwallon kafa ta lyon sun samu nasarar doke lille da kwallo ɗaya mai ban haushi yayin da Nancy suka sulhunta biyu da biyu tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Bristol. Anga sun doke kungiyar kwallon kafa ta Mainz da kwallo ɗaya mai ban haushi. Toulouse kuwa sun sulhunta babu ci tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Auzi sai kuma kungiyar kwallon kafa ta psd ta bi Strasbourg har gida ta doke ta da kwallo biyu da ɗaya. a yau kuma wasannin da za a fafata a gasar premier league akwai wasa ɗaya tilo da za a fafata yayin da kungiyar kwallon kafa ta sondala da misalin karfe tara na yammaci agogon najeriya suke tare da volley a gasar la liga na kasar spanish kuwa kungiyar kwallon kafa ta mayoka suna tare da kungiyar kwallon kafa ta sabiya su ma da misalin karfe tara na yammaci agogon najeriya nijar kamar da kasar chaji sira a na kasar italy kuwa udinese suna tare da kungiyar kwallon kafa ta roma da misalin karfe tara saura kwata balada yuru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria kuna dai tare ne da sashen hausa na amurka ke magana a halin yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice kafin mu sallama da ku rundunar sojojin najeriya ta ce ta kashe wani babban kwamandan boko haram da wasu 'yan kungiyar su goma a wani farmakin cikin dare a jihar borno da ke arewa maso gabashin kasar dakarun tsaron pakistan sun kashe 'yan tsagira 145 a kashin awa 40 da aka yi a bayan hare-haren bama-bamai da harbe-harben bindigogin da suka kashe mutane kusan 50 a lardin balochistan shugabannin iran sun yi gargadin cewar yaƙi zai barke a faɗin yankin muddin amurka ta kuskura ta kai mata hari sannan kuma ta ayyana rundunonin sojojin kasashen tarayyar turai a zaman na 'yan ta'adda a wani matakin ramuwar gayya. To masu haro da haka Allah ya kamu karshen shirin a wannan safiyar sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed wadda ya kawo muku labaran duniya kuma ya jagoranci gabatar da shirin da sauran abokan aiki baki ɗaya. anan nisa, abu imam aliyu zan dakata in sallama da ku ku ni lafiya mu kuma Allah ya tashe mu lafiya mu zama lafiya